yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a barkanmu da saduwa a wannan yammaci na sha shida ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 443 wadda ta yi daidai da sha bakwai ga watan hudu shekara ta 2022 ta miladiya za mu yi majalisi na goma sha shida a cikin majalis ɗinmu na ramadan na tafsirin alkur'ani da muke a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwanmu na musulmi baki daya za mu fara da amsa tambayoyi kafin mu je a yau inda za mu tashi aya ta hamsin da bakwai insha allah na'am amin wannan ya ce malam dan allah wannan ayar tana da dangantaka da sa hula يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد wannan ayar tana da dangantaka da sa hula yayin da ya zamanto sa hula yana daga cikin kamalar zina kamalar ado in yana cikin kamalar ado bisa al'adar mutane to zai zamanto cewar wannan yana daga cikin zina yana daga cikin abin da Allah ya umarni da shi domin Allah cewa ya bani adam ku rike adam ku wajen kowace sallah inda kulli masjid ayi wajen kowace yin sallah in za ku zo sallah da take a masallaci shi yasa ne ma limamai ake cewa su su su shiga su yi zina daga ciki kamar yadda yake a masabar malik a ce lalle liman ya yafa ya yafa wani abu shine limamai ke sanya alkeba ko a baya ko kuma su ɗan yafa mayaki in za su yi sallah ko da kuwa akan kafaɗar su ne haka shine za a ga yan yaman malaman yaman suna yafawa akan wannan to idan sanya hula ya zama yana daga cikin kamalar ado na mutane to zai zama ya shiga cikin wannan kamar mu a nan sanya hula yana daga cikin kamalar ado yanzu a ce liman ya zo ya wuce gaba ya sallah ba hula a kai ai za a rinka cewa wannan wani irin masallaci ne to amma idan al'adar waje su babu komai in al'adar waje babu komai a kan sa hula baya daga cikin wato kamalar ado za ka iya in sa hula kamar yadda turawa suke yi liman ya hau kan mimbari da kod da lektaya kai ba hula to wannan sai ya zamanto ne adansu abu ne wanda yake koma ya zuwa ga al'ada to ko larabawa su ma wani lokaci sukan tafi ba hula manzo albara ibn azib yace ma ra'aytu min min zilimmatin hamra ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى ban taba ganin me wato gashi limma shine gashi da yake tsakankanin fatar fatar kunna da kafada ban taba ganin mai irin wannan gashin ba kuma yana sanye da jajayen tufafi da ya wato da ya fi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kyau kaga zahirin wannan babu hula a kansa shi yasa ya sifanta ma yanda gashin nasa yake kamar yadda ibn al-qayyim ya tabbatar a cikin zadul ma'ad annab sallallahu alaihi wasallam yakan sa hula yakan sa rawani kuma yakan tafi babu kai nasa ma ba hula to wannan ya danganta da al'adar wuri amma idan al'adar wuri yana daga cikin al'adar su kamala zina kamalar ado sai da hula to sai a sa ta lokacin sallah kuma wannan ayar za ta yi nuni akan wannan sau sannan ya ce shin sanya hula wajibi ne domin za ka ga wasu suna faɗa a kai kamar wajibi ce a sa hula ba wajibi ba ne ba wajibi ba ne amma in ka sa a inda yake sa hular al'ada ce ta kamala to ya fi kyau Allah zai baka lada a kan wannan kamalar da ka ɗauka na? to rawani na sa rawani hmm. rawani da na? gaskiya abin da zan iya tunawa amma gaskiya zan ƙara duba ibn al-qayyim wannan ina magana tun lokacin na dan saurayi ne na karanta zabil ma'ad ba zan iya tunawa ba ya faɗa daga cikin sifar annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa hula yana sa rawani yana tafiya kansa ba komai a cikin zabil ma'ad eh na kiyaye wannan to amma nafsin da ibn al-qayyim ya dogara gare shi shine kuma yake bukatar tahqiq saboda haka duk ukun dai sun tabbata malamai a zamanin daga baya a zamanin musulunci malamai suna da irin hula tasu wadda suke sami mai zungurin nan eh, kuma suna sa ta akan akan tsailasan akan makawiya sai su makawiya sai su sanya su sai su sanya hula shi ne daga baya yanzu kake gani yan saudiya sai a sanya makawiya sannan sai a sa kwarkwaro mm, to su da ba kwarkwaro ake sawa ba sai a sanya doguwar hula ce ake sa su imam malik duk sun sanya wannan eh. amma kaga abu ne wanda yake al'ada tana canza yanzu kaga ba a yi doguwar hular ta koma kwarkwaro kuma shi ma a waɗansu ƙasashen ne waɗansu ƙasashen ba sa sa sa wannan makawiya da kwarkwaron to sannan wannan yace Allah ƙara malam lafiya amin ni ne na aikata babban laifi wato capital offense sai babana ya shiga ya fita aka yi min a gwamnatance aka yi min wato afuwa a gwamnatance to malam menene hukuncin hakan a wajen Allah eh to akwai janibi biyu to ta ce capital offense ina ganin yana nufin kamar kisan kai kenan to wanda ya kisan kai da ganganci akwai janibin haƙƙin Allah akwai janibin haƙƙin waɗanda aka kashe musu ɗan'uwa wanda aka kashe musu ɗan ɗan'uwa gwamnati ba ta fita shiga ta fita ta yafe ba ba da ita shiga ta fita ta yafe ba dole suna da haƙƙi sai dai in suka nemi kisafi dole a amsa musu amma idan suka yafe suka ce a biya su diya ko a biya su wani abu na sulhu to wannan wannan haƙƙin ya kau gare shi amma in ba su bari ba to wannan haƙƙin yana nan a kai dole ya nemi yafiyarsu dole ya nemi tahallulinsu ya nemi ya fiye su wanda ya musu kisa yan uwa ya je ya nemi su ya fiye maka akwai janibin haƙƙin Allah kuma janibin haƙƙin Allah wanda ya haɗa kafara sai ya yi kafara ta kisan kai domin kafarar kisan kai duk da a cikin alkur'ani ta zo ne a kan kisan kai na kuskure to kisan kai da aka da gaskiya shi min ba bi aula wa ahra idan na kuskure an ce a yi kafara azumi fitin. to ran da aka yi da ganganci shi ya fi cancanta a ce sai an yi kafara to wannan waɗannan ko da an ce an yafe masa ba ita a yafe maka wannan kafara ba dole sai ka yi kafara saboda haka abin da yake a kanka ne ka yi kafara ta kisan kai sannan ka nemi yafiyar waɗannan bayan Allah in sun yafe maka fa biha ne masu, in ba su yafe maka ba kuwa sai dai kai ta yin istighfari kana ta ayyukan bauta da sadaka domin la'alla wannan ya zamanto Allah ya yardar da su ranar alkiyama sun zamanto shi ne fansar da za a yi maka daga wannan kisan da daga wannan aika daga wannan laifi da kai kuma duk da aka ka ci gaba da neman gafara Allah domin su in aka zartar da hukunci a kanka wannan kafara ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-hudud kaffarat tsayar da haddi kafara ne mutum in yi laifi wanda yake na kafara aka tsayar da haddi a kansa to wannan ya tsarkake shi amma duk wanda ba a yi ba ba tsayar da haddi a kansa ba to fa huwa fi mashi'atillah kamar yadda yazo a hadisin ubadatu bin sami yana cikin wato nufin Allah yana cikin abin da Allah ya so in Allah ya so ya gafarta masa in Allah ya so ya masa azaba in kuma Allah madaukakin sarki ya azurta shi da tuba wanda yake ya karba kafin mutuwa to shikenan at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba wanda ya tuba daga zunubi kamar da ya laifi in bane Allah sai ya yafe masa na'am ta capital shi ne capital offense da ya faɗa asalin a turanci capital offense shine laifin da ake zartar da hukunci a kansa da kisa wanda sakamakon wannan a kashe mutum idan ya aikata shine capital offense to yawanci dai za a ce ne akan wanda yake sai muka dauke shi akan wanda yake kisan kai wa illa za a iya daukan cewar wannan akan idan aka yi doka cewa duk wanda ya garkuwa da mutane kashe shi za a yi to kaga yin garkuwa da mutane ya zama capital offense ko a ce duk wanda aka kama shi yana sayar da miyagun kwayoyi kashe shi za a yi kamar yadda yake a saudiya da malaysia da waɗansu kasashe na musulmi duk wanda ya je da miyagun kwayoyi kisan kai ne to wannan kaga capital offense hmm. to shi wannan shine yake cewa wato akwai wanda yake haƙƙin shugaba zai iya yafewa idan aka idan mutum ya idan mutum ya tuba ya zo yana mai tuba ya zuwa ga shugaba kafin a zartar da hukuncin amma an riga an kama shi to shugaba ba zai iya yafe haddi daga cikin haddodin Allah ba to da ko ya yafe wannan yafiyar ba ta ba dole ta ya je ya nemi yafiyar Allah jalla wa ala to sannan wannan yace malam barka da azumi Allah ya yi wa rayuwa albarka amin dan Allah a yi kokari a sanar da iyaye cewar a wa 'ya'ya mata waɗanda za su rubuta jam UTME gargadi kar su yi lallan kar su yi lalle a lalle na sallah eh kar kar su yi lalle na sallah a ƴan yatsun hannunsu domin gujewa matsalar da za su samu ta biometric capture idan sun zo yi to ok to kam kam kam kam yani you say ashhadu an la ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ina shaidawa Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne alhamdulillah bikin zama musulmi alhamdulillah je wani suna kike so Maryam to Allah ya da ke akan imani Maryam kenan sai ku je da a mata sha'ala a wannan jawo hankali da dan waye akan abin da yake fuskanta wato za a yi jam ɗin ne bayan sallah da kaɗan ko da yan kwanaki to ga duk wanda ta sa lalle lallan ba zai hana a yi biometric capture sai dai akwai dabara da suke yi masu zuwa umra suna yin lalle sai su bar nan wajen sai su bar cikin tsakiyar an fahimta ai nan inda ake dannawa ake matsawa din sai shi ake sai zamanto kamar wani ado ne shi ma kamar wani design ne to ka san mata za ka yi ba za ka hana musu ado ba a cikin sauki suna son ado a ce an yi sallah ba sai ado din nan ba akwai muskila to in suka yi sai su ɗan bar nan inda za su iya yi in ya kama mafi sauƙi kuwa sakura ga lallan eh sakura ga lallan sai su yi na kafa kawai eh to wannan gaskiya saboda maslaha ne ah, saboda shi sha'anin wannan ah, shiga jami'a yana da muhimmanci sannan kuma ya ce ni malam mutum ne mai yin wanka da detol kuma ina yin alola da ruwan wankan ya matsayin alola ta na gode allah ya ƙara lafiya mana ruwan detol ba zai yi alwala ba saboda haka idan ka yi wanka da detol in za ka yi alwala sai ka je ka samu ruwa mai tsarki mai tsarkakewa alma'u tahur da shi za ka yi alwala amma ruwan detol baya alwala kamar yadda baya alwala baya wankan janaba ruwan detol baya wankan janaba saboda haka idan kai wanka in za ka yi wankan janaba kafin ka sa detol din sai ka yi wanka sannan sai ka zuba detol ka yi wankan da kake so na detol ɗinka ko kuma ka yi wankan detol sannan ka je ka samu wani ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ka yi wankan janaba wanda wannan ma ya fi ka soma wanke daudar jikinka da ruwan detol sannan sai ka wankan ibada da ruwan wanda yake mai tsarki mai tsarkakewa in ka yi amma ka yi wanka da ruwan detol wannan wankan da alwala ba za ka yi ba in kuma da ka yi haka to abin nan sai ka yi kardado kara masallolin da ta yi tare da wannan ruwa na detol tunda ba fatawa aka yi mata ba waɗanda ne wato ka'idar ruwa idan ya jirkita detol yana jirkita ruwa da ƙanshinsa duk da launinsa bai canza ba da ƙanshinsa da ɗanɗanonsa yana canzawa to duk abin da ya canza ɗanɗanon ruwa da ƙanshinsa da launinsa da abin da yake cakuduwa da shi wannan a dukkan hali yana warware ma ruwa sifar ta mai tsarki mai tsarkakewa eh, baya zai zama tun da an zuba detol din ne a ciki yau da ma kamar a ce wato a bokitin ne da yake akwai detol sai aka zuba ruwa sai zamanto akan ji akan ji warin detol din amma ba ɗanɗanonsa ba ƙanshin ake ji na detol din bayan tunda an san a nan wajen bai cakudu da shi ba ya makwabci ya shafi inda da a aidatul din yake ne to wannan shine mulasaka wato wanda yake ya shafe shi bai riga ya cakuɗa da shi ba to in wannan in a kan shi ne kawai to wannan an yi rufsa babu laifi zai iya alwala da irin ruwa irin wannan amma shi ma yanzu da ake da wadatar duk malamai sun yi wannan ne saboda wahalar ruwa da ake ci yanzu da ake da wadatar ruwa me zai hana ka dan sami yar guta ka zuba ruwan kafin ka sa detol din in ka gama ka je kai amfani da shi kai alwala shin yanzu akwai wadatar ruwa alhamdulillah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يرضى إليه براءة كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية فتلك لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وكم أهلكنا؟ وما كان ربك وكم أهلكنا؟ وكم أهلكنا من قبل كم أهلكنا من قرية بدرت معيشتنا فتلك مساكنهم لم تسكن إلا قليلا وكنا نحن الوارثين نعم. Allah ta'ala ya ce wa qalu inna tabi'il huda ma'aka min ardina kafin mu karanta ma'anar wannan ayar ayar innaka da ta gabata ta jiya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wannan shiriyar da Allah yake kore ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce wadda malamai suke kira hidayatu tawfiq shiriya wadda take Allah ne kada yake ba da ita ya ba mu mutum muwafaka ya halicci imani a ransa yadda zai iya karban gaskiya kada ya kauce mata to wannan sai Allah kuma ita ce shiriyar da Allah ya umarce mu da murinka mu nema daga gare shi a cikin suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim ai kai mana shiriya ta tawfiki ya zuwa ga tafarki madaidaici amma akwai to wannan shiriyar ita ce a hannun Allah kadai take annabi sallallahu alaihi wasallam baya shiryar da wanda yake so amma akwai shiriya ta dalala shiriyar bayani da nuna hanya to wannan Allah ya tabbatar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda Allah ta'ala ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma kai wallahi kana shiryarwa ya zuwa ga tafarki madaidaici shiryarwa bi ma'ana yana nuna ma bayi tafarki madaidaici wanda in sun bi shi za su kasance akan tafarki madaidaici amma shi ba zai tsora su akan wannan tafarkin ba Allah ne yake da iko wanda ya ga ya cancanci shari'a sai Allah ya halicci shari'a a zuciyarsa sai ya shiryu wanda bai cancanci shari'a ba a cikin sanin Allah to sai Allah ya kyale shi a cikin bakansa to ita wannan wannan yana da alaka da ayat da take ta jiya to sannan Allah madaukakin sarki yace wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhaffaf min ardina kuma suka ce idan muka bi shari'a tare da kai wato suna ce suna zance suna fuskantar wannan magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce idan muka bi shari'a tare da kai mutakhaffaf min ardina wato za a wato za a fitar da mu daga cikin kasar mu za a fitar da mu a fitar da mu daga cikin kasar mu awalam numakkin lahum ahraman aminan sai Allah ta'ala yake yana mai raddi akan su awalam numakkin lahum yanzu tun ba mu sanya mutu matabbaci ba shine harami amintacce ba ilaihi samaratu kulli shay da ake kawo daɗaɗen ƴaƴan itatuwa na dukkan kowane abu daga eh, dukkan kowane abu ana kawo musu shi rizqan min ladunna saboda arziki azurtawa daga gare mu wato a gare su walakinna aktharuhum la ya'lamun amma mafiya yawansu ba sa sani ba sa sani sanin da zai sanya su su lura su gano cewar Allah da ya sanya wannan da ya sanya musu makka ta zamanto harami kuma arziki yake zuwa musu daga ko'ina dukkan dadadan abubuwa da ba a nomansu amma suke zuwa musu daga ko'ina yayin da suke kuma su suna shirka ba su zamanto masu gaskata manzansa ba masu gode masa to yayin da suka yi imani ai dole a aiko zai yi musu wannan abu amma inda suna tunani da sun gane wannan ba zai zama to uzuri ba wato wannan Allah madaukakin sarki ya ambace shi a matsayin uzurin waɗansu waɗanda suke kawowa na rashin gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato waɗannan masu dan garai masu dan gwamma gwamma ne wanda su ba za su fito su fuskance shi da ƙaryatawa ba domin dukkaninsu ai sun san abin da ya zo da shi gaskiya ne sai dai da yawan su kangararru ne wanda za su ce kawai ba zani ba mun ji minki saboda kuma ba don komai ba sai don hasada da kiyayya to akwai waɗanda yake sun san abin da yake faɗa gaskiya ne amma ba za su iya fitowa su ta shi ba to sai su kawo uzurce uzurce daga cikin uzurin da suke kawowa shine suke to yanzu mu muna cikin aminci muna cikin gari wanda yake amintacce amma mun san cewar ba mu da ƙarfi larabawa sun fi mu yawa saboda ƙureshi iyakacin su makka amma ga hawazin nan ga jurhum nan ga huza'a nan ga sunan a kewaye ga 'yan yaman ga larabawan madina duk suna kewaye da su wanda yawansu ya fi yawan ƙuraishi suka ce to in muka zo muka bi ka muka bar addininmu wanda muka gada na iyaye da kakanni sauran larabawa za su yi kwaɗayin kan cewa za su samu nasara a kanmu domin za su ga kan cewa ai mu mun bar addinin iyaye da kakanni to da ka muna jin tsoro kar mu zo mu ce mun bi ka a zo a fitar da mu daga makka a mayar da mu bayi ya zamanto wato a keta alfarman makka din a zo a kwashe mu saboda haka kai mana uzuri domin mu dangane da sauran larabawa kamar akalatu ra'asin ne kamar yadda suke faɗa alhadis ibn naufal Alharif ibn Usman, ibn naufal ibn abd shi aka ruwaito ya je ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganar yace kaga ba ma karyata ka amma mu ba koman komai bane akan larabawa mu ba mu to kan babba mu wato a lunkume a kan zabo da za a yi ba mutum in ka yanka kaza ka kama kanka lunkume haka za a gama da mu muna jin tsoron idan muka dika, za a zo a fitar da mu daga cikin kasar mu a ci mu da yaƙi a mayar da mu bayi saboda haka kai mana uzuri kai mana uzuri kan rashin ba da gaskiya da kai wato suna ganin wai wannan wani strategy ne ake yi eh, ai dole ne haka suna ganin strategy ne suke to shine Allah ya jibinci yin raddin da suka gaya ma annab sallallahu alaihi wasallam wannan magana sai Allah ya jibinci yin raddi a maimakon sa yace to shin basu shin basu duba sun gani ba mun ba su tamkini numakkin ai mun tabbatar da su mun zaunar da su a waje mai tamkini wato ba wanda ya isa ya fitar da su duk wanda aka ce wannan dan makani to ko ina ya je a cikin kasashen larabawa girmama shi ake mun tabbatar da su a mun ba su tamkini shine tabbatarwa a cikin harami harami wato ma'ana wanda muka haramta a keta alfarmarsa an hana a keta alfarmar hatta na wato hatta tattabara wadda take yawo a cikinsa ba za a kama ta ba kasan dai babu farauta mai sauƙi irin farautar tattabara to hatta ita mun hana a yi mata farauta saboda haka za a ga tana ta yawo ba wanda ya ce ce ta agobi da ita kowa wanda yake a cikin harami yana jin tsoron ya ce zai yi farauta ballantana ya ce zai taɓa wani wanda yake ɗan adam a cikin gari to shine ma'anar sanya shi harami aminan kuma amintacce ai ma'abucin aminci ba a kai masa hari ba a kisa a cikinsa mutum a cikin makka idan ya haɗu da wanda ya kashe mahaifinsa ba zai taɓa shi ba sai dai ya kyale shi sai ya fita daga cikin haramun sannan ya je ya ce zai ɗauki fansa amma har a cikin wannan fatin a cikin jahiliya tun kafin musulunci idan mutum ya yi laifi ya gudu ya je ya shiga cikin harami to ba za a bi shi a kamo shi a zartar da hukunci a kansa ba a lokacin jahiliya sai dai idan ya yi laifin a cikin makka to shine sai a zartar masa da haji amma in daga waje ya shiga cikin makka sai dai a jira in ya fito daga makka sai a zartar da hukuncin a kansa to wannan Allah ya ce ba su gani ba mu ne muka yi wannan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake inna ta harrama Allah walam yuharrim hanna makka Allah ne ya sanya ta ta zamanto harami ba mutane bane ba mutane ne suka ce ni shawara ga iyakar harami duk wanda ya shiga wannan garin ga ka'idodi da za a bi a'a sawa ce ta kudura Allah haka kowa ya taso ya ganta a haka kamar yadda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Ibn Abbas inna Allah harrama makkata yauma khalaqa as-samawati wal ardh fahiya haramun bi hurmatillahi ila yawmin qiyama Allah ya haramta makka ranar da ya halicci sammai da ƙasa, don haka haramtar ta har zuwa ranar har zuwa alkiyama wato wannan da hukunci na kaddara da hukunci na shari'a to na kaddara shine yake lokacin jahiliya bayan zuwan shari'a kuma wannan hukuncin ya tabbata aka wajabta kan cewa a kiyaye makka da wannan matsayi a sanya ta ta zamanto harami yace a cikin wannan hadisin la ya juzu fi halittar yaƙi a cikin ta bai halatta ba yace fa in ahadun tarahhasa bi qitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qulu inna allaha li rasulihi wa lam ya'zan lakum idan wani yace zai kafa hujja ta rufsa da yaƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya ci maka da yaƙi a shekara ta takwas bayan hijira to ku ce Allah ya yi izini ga manzansa sallallahu alaihi wasallam ku ko bai muku izini ba ya ce walam yi uzalli illa sa'atan minan nahar ni ma ba a yi min izini kan na cita da yaƙi ba sai sa'a ɗaya ta wuni fahiya haramun al'an ila yawmin kiyama ta koma haramtatta yanzu har tashin alkiyama to Allah ya ce ba su duba ba su gani yanda Allah ya yi wannan kuma bayan wannan yujba ilaihi samaratu kulli shay'in dada dan ƴaƴan itatuwa na dukkan wani abu ana kawowa zuwa ga wannan gari abinda ba a nomawa sai ka je abinda baka taba tsammanin zaka ci shi a garin ku ba sai ka je ka ganshi a makka ka ci ka more bayan kuma ba a nomawa kai ko nan an yi noman an kwashe an tafi da shi wata kasa kai ko ganin sa ba kai ba amma sai ka je ka same shi a maka inda ba a noman an kawo shi to addu'ar annabi ibrahim ah, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuquhum rafi la, samarati la'allahum yashkuru ka azurta su daga dadadan abubuwa dan su zamanto masu godiya Allah ya amsa addu'ar annabi ibrahim to yanzu ba su duba wannan ba rizqan min laduna Allah ya sanya wannan arziki daga gare shi arziki daga gare shi shi yasa mutanen makka suna zaune arzikin su yake zuwa musu Aje in za a yi hadiya dole sai a makka ba za ka je ka ce za ka yanka hadiya a kara ba ka ce ka yi hadiya maimakon wai dan me ko gwamnati ta zo ta ce kai ana kashe a foreign exchange dala ana fitar da ita da yawa domin a je a yanka duk wanda yake da yanka ya je ya yanka a abatuwa sun garin su ba wanda zai saurare su ka san cewa hajjinka ba zai ba hajjinka ya zama hajijiya dole sai ka je can kayanka ka gani Allah ne yasa dole sai ka kai musu arzikin ya zo musu naman har yayi yawa inda ba a can ake kiwon naman kiwon naman ba amma a tsauka ga baki ɗaya a kai a je a yanka sun san a da in za a yi hadaya sharaɗin hadaya sai an zo da ita daga hillu ba a yin hadaya ta dabbar da take cikin garin makka sai dai ka zo da ita daga waje ka kawo shi yasa malik yake cewa dole sai mutum ya fitar da da hadayarsa in ya zo da ita sai ya je da ita arafa sai ya zo da ita cikin harin sannan ya yanka sai ya fitar da da aka kawo ta dan ya zamanto cewa arziki ne yake kawo mutanen maka to arzikin har ya ishe su har in an yi yankan saboda tsarin da islamic development bankin musulunci na duniya ta fito da shi sai a tattara a sanya su a manyan firiji sai irin watan rajab watan shaban din nan ya zo a cikin kasar a kai garuruwan saudiya da kuma sauran garuruwan na duniyar musulmi ana kaiwa irin su nijar irin su irin su chad mu dai ban sani ba ko mu dai ba a taba kawo mana nan ba mu sai ba da suna kawo wa ko yanzu an dena to ka gani Allah abinda to haka Allah yayi maka wai sai wannan in ba Allah ba to Allah yake ba su duba wannan ba to Allah da ya musu wannan tare da kafircinsu zai gagara ya musu yayin da suka yi imani ya yi musu haka suna kafirai kuma sannan wai in sun zamanto musulmi shi zai hana musu wannan amincin wato shi ya ce, walakin na asarahum la ya'lamun amma wafi yawanci ba sa sani wato ba sa daukan tafarkin da za su sani shi ta hanyar su tunani su izina su duba su gani wannan fa wanda ya zo musu annabin nan da ya zo musu ya ce daga Allah yake kuma ya ce Allah nan da yake daga gare shi shi ne ya sanya haramin ya zamanto harami inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi albaldati alladhi harrama an umarce ni Allah ya ce ma annab sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa an umarce ni in bauta ma ubangijin wannan gari wanda ya haramta shi kuma yadda shi haramtacce to ya zo musu yana cewa shi shine manzon wannan ubangijin da ya haramta kuma ya haram suna ganin albarkar haramin nan da ake musu da matsayin da suka samu albarkar wannan haramin to sai kuma a ce in sun bi wannan annabin shi Allah da ya sanya shi zaman to harami zai zare wannan hukuncin na amincin da kasancewar harami amma yawancinsu ba sa sani saboda ne saboda san zuciya ya makantar da su da rashin tunani akan gaskiya da rashin lura da abin da Allah maɗaukacin sarki yake saukar da shi na ayoyi to sannan sai Allah ta'ala ya ce wa kam ahlakna min qarya da yawa mun halakar da yawa alƙarya muka halakar da ita baƙirat ma'ishataha da wato ta butulce ma ni'imar ta butulce ma rayuwarta wato ta yi butulci a cikin rayuwa ta hanyar yin fariya suna ganin sun samu ni'ima dan haka yakan su gode ma Allah sai suka rinka tinkaho suna fariya suna alfahari da ni'imar da suka samu rayuwarsu a kai fatilka masakinuhum Allah ce to ga zan su can lam tuskan min ba'dihim ba a zaune a cikinsu ba a bayansu a bayan Allah ya halakar da su illa khalila. sai kaɗan wa kunna nahnul warisi mu mun kasance mu mu ne waɗanda suka gaje su wato da yawa alƙaryatu ka duba ka gani biyar ƙasar adawa ƙasar adawa ta riga ta zamanto wato rairayi kawai ya rika wajen sai shekaru ba a daɗe ba da binciko aka haƙo adawa yanzu gari nawa ne wanda ba a san da shi ba sai ka ji bayan waɗansu shekaru a ce masu haƙar archaeology sun ƙwaƙulo sun haƙo wani gari ba wanda yana a cikin daji dafa alƙarya ce mutane ne suke cikin ni'ima sun halaka Allah ya halakar da su garin nasu ba wanda ya zauna ya zama tuma ba a san da shi ba sai bayan alƙurun ƙarni bayan ƙarni mai yawa ɗaruruwan shekaru sannan a haƙo a gane kan cewa ashe an yi alkarya a nan wani waye gaji wajen allah ne wa kunna nahnul warithi shine lam tuskammil abihim illa qalila ba a zauna bayan su a cikin waɗannan garuruwan ba illa qalila illa zama ɗan kankani shine zaman masu wucewa kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace masahabbai da zai je yakin Tabuk da suka zo wucewa ta gidajen samudawa samudawa yace la tadkhulu ala qaumin zalamu anfusihim an yi bakun mithlu ma sabahun illa wa an ba ku. kada ku shiga garin mutanen da aka da suka zalunci kansu kar abin da ya same su ya same ku sace kuna kuka saboda haka da ya zo wucewa ya sunfi da kansa ya lullube kansa ya yi gaggawa har ya fita daga wajen saboda kada ya zauna ya zauna ya miƙe kafa a wurin mutane waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya halakar da su dan zaman da ake a cikinsu illa qalilan wa kunna nahnu alwarithun mu ne muka zamanto masu gaje waɗannan wurare to muna ganin irin wannan ayar a yanzu yanzu in zaka bi irin labarurkan da waɗansu majalloli na ilimi suke kawowa kamar irin su National Geographic din nan wannan mujallar ta amerika da suke kawo irin abubuwa na ban mamaki a cikin duniya ka ga irin wurare da ake haƙowa a ko'ina a duniya waɗansu a cikin daji waɗansu a cikin hamada za ka gani sai ka ga ba a taɓa kanin ma an yi wata alkarya a nan wajen ba to ga shi wannan shine abin da Allah yake faɗa da yawa alƙaryatu haka muka halakar da su saboda haka wannan ya nuna cewar waɗanda duk suka butulce ma ni'imar rayuwar da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu to haka Allah maɗaukakin sarki zai ƙarar da su ya zamanto bai bar wata alama ma tasu ba abinda suka gina sai dai ya daje shi amma wani ma bai kika bai ce zai amfani da wannan abin ballantana fi tunanin iyayensu da jikokinsu in Allah zai Allah zai halakar da su ya sanya ma ba wanda ma zai zo ma ya tunaninsu? su ballantana ya inda suka gina ya ce sun ci gadon ko gado ba za su ci ba Allah shi ne zai zama to mai gadon to saboda haka wannan a karfafawa ne kamar inda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratun naml wanda muka karanta eh, Allah maɗaukacin sarki ya ce tilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu ga gidajen su nan wato wofuntattu saboda zalincin da suka har ibnu abbas yake cewa ba abin da yake halaka gidaje da garuruwa illa zalunci to su ma waɗannan ne zaluncin da suka yi ba batirat ma'ishataha sun yi butulce ma ni'imar rayuwar da Allah ya musu wato Allah ya shimfiɗa musu rayuwa saboda haka wannan gargaɗi ne ga mutanen makka da cewar ni'imar aminci da ni'imar arziki babu kamata wannan ni'ima guda biyu ni'imar aminci da ni'imar arziki shine abin da take tutiya da shi allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf me ciyar da su daga yunwa ne amintar da su daga tsoro shine kuma nan haraman aminan juba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna to wannan wa'azi ne kan wato su gode ma ni'imar Allah wanda daga cikin gode ma ni'imar Allah su gaskata manzansa to sannan Allah ta'ala yace kana فعلى بعثتي أم رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى الله يتي وما كان ربك مهلك القرى وبنجدنك bai kasance mai halakar da alkaryatu ba yayin da suka yi zalunci hatta ya ba'atha fi ummiha rasula hatta ya tayar da manzo a cikin babban birnin da sauran alkaryatun suke bibiya a gare shi wato shine babban birnin alkaryatun da suke kewaye da shi ya tayar musu da manzo ya tlo alaihim ayatina da yake karanta musu ayoyinmu wa ma kunna muhlikil qura ba mu kasance masu halakar da alkaryatu ba illa wa ahluha zalimun face idan mazauna cikin wa'annan alkaryatu sun zamanto azzalumai wato da karyata manzanni wanda aka turo musu wato wannan sunnar Allah ce Allah yake faɗa cewa tare da cewa alkarya idan suka wato butulce ni'imomin da Allah ya musu suka yi zalunci to Allah maɗaukakin sarki ba al'adar ba sunnarsa ba baya a gare shi baya yin haka ya wajabta ma kansa kan wato ba zai halakar da alkaryatu ba har sai ya aiko musu manzo wanda zai bayyana wanda zai karanta musu ayoyi kuma in ya tashi aiko da manzo sai ya aiko da manzo a cikin babban birnin domin 'yan babban birnin sun fi basira sun fi basira 'yan birni sun fi basira bisa waɗanda suke a kakara haka shi wa abu la ya ce li'an halaha sun fi aika gama Allah ya ce al'arabu a shaddu kufran wani faƙan wa ajidaru Allah ya alamu hudu da ma anzalallahu ala rasuli saboda su ‘yan birni suna cikin birni suna zaune duk inda ka samu habara ci gaba nan za ka sami ilimi sun yanzu mai dakusar da ilimi a ƙasarmu ai talauci talauci mana ana talauci yaushe za ka yi research yaushe za ka zauna a library kana neman abin da za ka ci eh? na'am to ai shine ai talaucin talaucin tilas ne an kallafa talaucin hmm? Hmm. shi yasa dole in ana so al'umma ta ci gaba ilimi ya bunƙasa dole sai an wadata waɗanda suke masu ilimi masu ba da ilimi shi yasa a tarihin musulunci ake da auka shi daga nan ne ka sami professorial chair a ce an samu wata kujera ta wani professor wanda zai rinka bincike a wani fanni an kiyaye ta domin wannan daga musulmai suka samu wannan wakafi da akan yi kamar yadda a masalla a madina aka yi wata aka yi wani gida gab da harami amma yanzu an mayar da shi zuwa wannan dogon ginin nan da ake sayar da kajin albek a can wanda ya wakafin cewa duk malami da yake karantarwa a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kowace sallar farilla wannan gidan nasa ne shi zai zauna a ciki shekara da yawa a bawan Allah Allah ya ji kansa malam Muhammad Sani dan Adamawa wanda ya je haifaffen Madina amma asalinsa dan Adamawa ne ba fulakanin Adamawa ne shi ne yake da wannan gidan don shi ne yake da darasi a haramin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kowace sallar farilla shi ne lokacin limancin abdulaziz bin sale yake sallar la'asar a masallacin madina a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan kujerar shine daga nan tura suka samu professorial chair saboda shi malami bai san je kasuwa ba malami bai san je ya zauna a duk da yake za ga akwai wanda suke yin sana'a amma yawanci idan dai kana so ka samu ka samu ada'i na malami sosai ka dauke masa bukatunsa sai ya zauna ya ta haddasa na abin to abinda ilimi ya gada kenan to Allah shi yasa yan birni birni da yake akwai wadata sai ya zamanto mazowa cikinta suna da fitna suna da lura to Allah haka yake in ya tashi aiko manzo sai ya aiko shi a cikin yan birni domin kuma in yana in a cikin yan birni ne labarin abin da ya zo da shi zai fi yaduwa duka in a ƙauye ne in a ƙauye ne san da ya bisa wannan ƙauyen ba lallai ya labari ya zo birni ba amma in a birni ne duk abin da yake faruwa a birni sai ka ji kowa idan ya je zai ce ai na je birni ga abin da aka ce sai nan da nan labari ya yadu to sun shi yasa Allah ya ce sai mun aiko a cikin babban birnin waɗannan alkaryatu da manzo kamar makka kenan shi yasa aka kira makka ummul qura wa kadhalika Allah madaukakin sarki ya ambace shi da ya haka ya ambace ta ummul qura ya kawo ya ce manzo wanda zai rinka karanta musu ayoyinmu to shine sallallahu alaihi wasallam to idan ya zo da ayoyin to Allah madaukakin sarki sai ya tsayar da hujja a kan su wato Allah baya halakar da mutane sai ya kafa musu hujja ko da yayi musu ko da sun butulce sun kafirce dole sai ya tsayar da hujja a kan su sunnar ta ce me zai tsaya zai tsayar da hujja sai ya aiko su da zai bayyana musu idan Allah ya tashi kama su Allah zai kama su ne ba a kan cewa sun yi alkawari tun kafin su zamanto mutane a bankasa za su bauta ma Allah ba ba akan alastu bi rabbikum akan haka Allah zai azabtar da waɗanda suka ƙi bautar Allah ba zai azabtar da su ne akan ya aiko musu manzo cewa su kaɗaita Allah suka karyata shi suka sanya ma Allah abota a abokan tarayya to wannan ita ce tsayar da hujja to sannan Allah ya sake cewa ba za mu wato halakar da alkaryatu ba face idan mazuwa cikin ta sai dai idan mazuwa cikin ta azzalumai ne me zalincin su wato sai sun karyata manzo wanda aka turo musu wanda to a cikin wannan akwai tsoratarwa ga mutanen makka da cewa sufa a cikin wannan tufa suke manzo ya zo musu da cikin karyata shi kuma garinsu shine ummul qura kamar yadda Allah ya ce sai yayi to gashi yayi ya aiko musu manzo kuma sun karyata shi saboda haka to sunna ta gabata cewar Allah baya halakar da alkaryatu sai idan mazuwa cikin su sun yi zalunci to su sun yi zalunci kamar yadda Allah ta'ala yake yace ni faqad kazzabtum fa sawfa yakunu lizama to kun fa ƙaryata saboda haka azabar lizama za ta tabbata a gare ku wannan tsoratarwa ne ga waɗanda suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan Allah ta'ala yace فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وأرقى أفلا تعلم Allah ya ce wa tun min shai abinda duk aka ba ku na wani abu na daga wato abubuwan a sabubba na duniya fa mata'ul hayati duniya. to jin daɗi ne na rayuwar duniya mai gushewa tun da shi shine ma'anan almata almata abinda za ka yi amfani da shi sannan ya ƙare nan da nan kuma nan da nan ya ƙare shi yasa ake ce mata almata wazinatuha kuma ba komai bane face adon duniya wato abubuwa wanda yake za ku yi ado da shi domin ku yi alfahari ku yi fariya shi kenan dai a ce ai ba abin a abin nan latest model na kaza ka samu mm, mota babu kamar taka agogo ba irin naka shine dai in zai ka gani a gani ai magana shine rayuwar duniya din adon duniya don a gani ai magana wannan maza sun zama to kamar mata ka san mata ga baki ɗaya buki don a gani a ce kai kin ga a tamfar da wance ta sa kin ga irin abin nan kwalliyar da ta yi kai a ai kwalliyar ta waccan bikin ta? irin dai magana kenan a faɗa ai magana ai alfariya da alfahari ita ce rayuwar duniyar adanta don ai magana ne ita ce rayuwar duniyar duk wanda yake tunƙaho da duniya iyakar abin da fa yake nan. ba wani abin da zai tafi da shi kabarinsa ba ko ya ƙara masa kiba ko ya ƙara masa samu ba wani abu ne kawai abu ne wanda zai yi dan ai magana to shine zina din to sai Allah ya ce wa ma inda Allah khairun wa abqa abin da ke wajen Allah shi yafi alheri kuma shi yafi wanzuwa wato domin shi har abada ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duniya dangane da lahira ba ta kai ba face mutum ya tsoma hannunsa a cikin teku ya fito da shi ya ga wani ruwa ne ya haɗa ya shi dan abin da ya makale a jikin hannun naka shine duniyar shi kuma tekun ita ce lahira saboda haka bata kai komai ba afala ta dan haka dan me ba dan me ba hankalta wato dan me ba hankalta ku fifita me dawama ku gane cewa me dawama fa alheri kuma ku fifita wato me dawama akan me karewa amma sai ku zamanto kuna fifita me karewa akan me dawama wannan baya daga cikin aikin masu hankali wannan wa'azi ne Allah maɗaukakin sarki yake yi ma mutane musamman kuma waɗanda ake karanta mu da ake karanta ma wannan sura ko musamman wato waɗanda ake karanta musu da farkon ta mutanen makka yayin da wannan sura ta buɗe da abin da fir'auna ya yi na girman kai a bayan ƙasa saboda ganin ya samu duniya ya samu wadata ya samu mulki to shine Allah ya nuna fa duniyar nan fa ba komai bace duniyan nan fa ba komai bace a abinda duk mutum ma ya samu na duniya da mulki to jin daɗin rayuwar duniya ne mai karewa ne yana da iyaka iyakarsa yan wannan muddar ta rayuwar da za ka sannan ka koma ya zuwa ga Allah rayuwar da za ka kawai a cikin barzahu ba za a taɓa kwatanta ta ba da rayuwar da kai a nan duniya domin tsawon zaman da mutum zai a kabari kafin tashin alkiyama ka duba ka gani tsawon wannan zaman da kuma rayuwar da mutum ya yi ko fa duk kana nan fa kai ne fa rayuwar ka ke ka shiga cikin wata rayuwar ce daban ruhin ka yana nan za ka je ka shiga cikin wata rayuwar daban to baka san a wani hali za ka je kai ba to shi sai Allah wa ma inda Allah khairun wa abqa wanda yake wajen Allah wanda wajen za ka koma shi ya fa alkhairi shi ya fi dawwama dan me ba za ku hankalta ba wannan ita ce kira'ar jumhur ibnu amir ya abu amr ya karanta ta afala ya ya'qilun dan me ba ta hankalta wato kamar sai aka mayar da khitabin daga wanda aka fuskanta ake musu magana kamar sai Allah yake cewa to ka duba ka gani waɗannan da nake zance da su ya ba sa hankalta wannan zai in intibahi gare su da meji a kan cewa hakika wannan bigire ne da ya wajaba wato mutum ya yi amfani da hankalinsa to sannan Allah ya ce a faman wa'adunahu wa'adan hasana yanzu wanda muka alkawarta mata kyakkyawan alkawari shine aljanna fa huwa laqihi dan haka zai riske shi zai samu wannan alkawari la mahala ba makawa kamar mata'anahu mata alhayati dunya zai zamanto kamar wanda muka jiyar da shi dadi jin dadi na rayuwar duniya wato mai karewa mai gushewa wanda kuma baya rabuwa da da raɗaɗi iri-iri da cututtuka da abubuwa waɗanda suke na wahala ba za ka yanzu zaman su zamanto daidai thumma huwa yawmal qiyamati min al sannan shi kuma ranar alkiyama yana cikin wanda za a halarto da su ya zuwa ga itabi yanzu wanda Allah ya yi masa alkawarin zai ba shi aljanna yana tunanin cewar gobansa za ke kyau wannan tunanin cewar lahirarsa za ke kyau shi kadai ya isa mutum farin ciki domin wanda yake zaune ba abin da yake tayama da mutum hankali san cewar bisan abin da zai zo ya same shi ba yana cikin rudani wanda duk jin daɗin da yake in ya tuno da kan cewa ba, zai shiga cikin wani tashin hankali da bai san kamar sa ba wannan jin daɗi ya riga ya kare komai ni'imar ku da yake ciki komai ni'imar da yake ciki to babu abin da yake ba mu mutum ni'ima irin ka zamanto kana tunanin cewar nan gaba za ka zamanto cikin wato za ka zamanto cikin arziki za ka zamanto Allah ya yi maka alkawari kana rike da shi shi ne za ka ga mutum ya zo mutuwa amma yana murmushi yana dariya yana murmushi yana dariya kamar yadda aka rito umar ibn abdulaziz ya yi lokacin da ya zo mutuwa saboda a lokacin nan ya ga mala'iku sun zo za su karɓi ransa ya gansu yadda suke zuwa da kyakkyawar fuska yana murna yana dariya ya san abin da yake fuskantar sanan gaba to za ka haɗa shi da wanda yake kawai an jiyar da shi daɗi na rayuwar duniyar sannan ranar alkiyama za a zo a tutsiye shi a yi masa hisabi duk abin da aka jiyar da shi daɗi din nan sai an bincike shi ina ka samu a ina ka ɓatar ina ka samu a ina ka ɓatar to yanzu wannan za su zamanto daidai ba za su zamanto daidai ba saboda haka wannan sai ya sanya ku ku zamanto kun yi la'akari ya sanya ku ku wato kada duniya ta ruɗe ku da har za ta ɗauke ku ya zuwa ga kuna karyata annabawan Allah to sannan Allah ya ce Thank you. الذين طيب. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد akwai yan uwanmu marasa lafiya muna roƙonka Allah ka ba su lafiya dan uwanmu Dr. Isaac Yunus malami a Kaduna jiya wajen tafsiri ya faɗi ba lafiya muna roƙon Allah ka bashi lafiya Allah ka inganta masa lafiya Allah ka inganta masa lafiya Allah ka gaggauta masa waraka Allah ka kasance tare da shi Allah ka bashi lafiya haka akwai akwai dan uwa Alhaji Mu'azu shi ma an shigar da shi tiyata muna roƙon Allah ka ba shi lafiya Allah ka sanya tiyatar da za a yi ta zamanto mai nasara akwai kuma yan uwanmu wanda suka rasu ɗan uwan malam Abubakar Kanti na yau da safe Allah ya masa rasuwa Allah ka gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarsa Allah ka kyauta bayansa Allah ka ɗaukaka darajarsa Allah ka sanya kabarinsa ya zamanto dausayi daga cikin dausayan aljanna haka nan ma hajjiya a tuni bakin zo ita ma yau ta rasu an yi mata jana'iza muna roƙon Allah ka gafarta mata Allah ka ɗaukaka darajarta Allah ka sa aljanna makomarta masu wanda suka yi mana wasu mai musu addu'a saboda bukatu nasu na alkhairi Allah ka biya musu Allah ka tabbatar musu da abubuwan alkhairi da suka sa a gaba akwai masu neman ƙarin girma akwai masu neman ci gaba a cikin harkokinsu muna roƙonka Allah ka biya musu bukatunsu Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali yan uwanmu masu neman aure maza da mata Allah ka yassare musu Allah ka haɗa su da abokan zama na kirki masu neman aiki Allah ka yassare musu masu fuskantar jarabawa Allah ka ba su nasara yaranmu da za su ga jarabawar jam jarabawar jam a bayan sallah Allah ka ba su nasara Allah ka buɗe kofofin shiga jami'o'i a cikin wannan kasa tamu Allah kuma wannan abin da ake ciki na yajin aikin malaman jami'a Allah ka kawo ƙarshen sa Allah ka daidaita tsakanin malaman jami'a da gwamnati domin ƴaƴan mu koma makaranta Allah ka yi mana maganin wannan mushkila Allah ka inganta harkar ilimi a wannan ƙasa tamu Allah ka inganta harkar ilimi a wannan ƙasa tamu Allah halin da ake ciki na barace barace na ƴan uwa da suke tuttulowa daga ƙauye domin bara muna roƙonka Allah ka kawo wadata Allah ka yaye wannan masifa Allah ka yaye wannan fitina Allah ka saukar da wadata a cikin kasar Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma ishfi marbana allahumma arham mawtana allahumma afi mubtalana allahumma ansurna ala man adana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin